ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يوم عشرين دتران ga watan takwas watan sha'ban hijiran annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai Allah ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaka na duniya da lahira don tsarikin sunayensa. Muna nan cikin littafi a amalin kulo, kuma matashiya حاولنا مثل في مراقبة منزلة المراقبة من أوكا مكعبدا مكيك الشيبة في مكعجي من أجل إن ذا أتاش وكيلا الرجاء يحرك إلى الطاعة والخوف يبعد عن المعاصي wal muraqabatu eh, tuwaddika ko ko tuaddi waddi ɗaya ne tuaddika tuwaddika ila tariqil haqaiqi wannan abu guda uku za su zama tafko ana sun zama ta mai tallabi ba ko sallabi da aka sani na tallafi a baka wani abu a taimake ka ba a dafa ma wajen ka samu ka sadu da Allah shi sa rai raja tunda Allah ya ce a sa yana nan ba zai fasa ba zai yi in aka zo daidai wurin amma fa a da kyau to shi wannan fari tun da za a samu ya harbi ku zai motsar da kai ila tsari tun da kana sa za ka samu a wannan ramadanan ba za ka yi fita daga sallah ba da kana farin zai yiwu yau ne ba fa yau ta mutu yau ba da yau ba da ya azumi sai dai gobe gobe ne ake bin ana tare ba da safen gobe ba da daren gobe to kaga yau dai kan babu to a ranar farkon nan sai ka fara zai yau ne farkon nan yau ne masara eh, lailatu ne kuma ba abu mamaki ba ne gobe kuma sannan dai ko da ba yau ba ne ba ai ana samu a ramadana in an yi aiki ana ba da ladan da yawa to kaga sa ran wannan ladan zai motsa mutum zuwa ga da'a in ya yi kamar zai gudu ma zai fasa wal khawfu tsoron kuma yadda za a fashe a can tsoron Allah yub'idu anil ma'asi zai nesatar da mutum daga sabo a garaja khawfu suka haɗu wal muraqaba shi kuwa kallon Allah kiyayar Allah a to addika ila ta'atil ila tariqil haqa'iqi zai mayar da kai ko zai kai ka zuwa ga hanyar gaskiya ana muraqaba ka annaka ta'a ilimin Allah na kewaye da kai jinsa ganinsa ikonsa suna kewaye da kai ba ka da ta cewa ai ba ka da nayi ba ka da mafita la manja minka illa ilaihi to wannan zai kai ka ka ɗauki hanyar gaskiya abu uku bai kai hudu ba ku raja'u ba ku faɗi zai razanar da kai zai zai motsa ka ko yunkurin da kai khawfu zai nesa da ta yana eh, ta tare mutum da khawfu yana tare mutum muraqaba jin hanyar gaskiya na tsora mutu a kan hanyar gaskiya ba ka da da dama sai ka ji ana tambaya ya zamu to jama'a shin wannan ba shi ne kamata mu yi ba ko dai har yanzu akwai wani aikin da kake nema za ka yi ba wani aikin da wannan ba in dai mutumin da yake nema ya tsira tsakaninsa da Allah ne to wannan ita ce hanya raja khawfu raqaba in wannan ya zauna wa mutum a aikace kila yau da gobe yau da gobe yau da gobe ya zauna ma a zuci daram wakila an ce almuran kabatu mura'atul qalbi li mulahazati al-haqqi ma'a kulli khatarati wa khatwati ita ce muraqaba shine mura'atul qalbi kiyayen zuciya yanzu in zan daga ido na kalli wani wuri sai na duba kuna kallo na kowa ka kallo na ko tashi zan yi in kallo wanda ya shigo haka na fi son in kallo ba ku gani ba amma sai dai ba zai yi ba za ka kaga dole kallo na zuwa waje zai abun da na kalla zan da wajen kalli to ballanta da kallon abun da aka hana shi muraƙaba shine mutum zuciya ta kiyaye لملاحظة مراعاة القلب لملاحظة الحق ملاحظة الحق kallon Ubangiji. Motsin duk da za ka za ka da ina kallon ka. Motsin duk da za ka yi kallon in ba gaskiya ba za ka motsa ba. Da irin su ne sai mu ce, kallin ne gidan kuna nan yau. a gida zai ma burki abun duk da za ka yi kaffa kaffa sai sai sai sai to kaga kiyayar kallon Allah muraqabatu al-muraqaba wannan shi da ake fa mura'atul qalbi li mulahazatil haqqi da kallowar ubangiji ma a kulle khatara tare da wudu wani sa'a da za a saka a tare da duk wani takawa da za ka saka ka ɗaga kafar ka za ta tafi yana kallon har zuci ka ƙafar ta saka. kuma ga inda za ka kallon wannan zai samu mutum zai bi hanyar na yasa aka ce tsarin rabbika ila tariqil haqa'iq ko ga wannan rake kanin mura kaga mura mura'atul qalbi ke mulahazatil haqqi kallon ubangijin nan ma kulli khatar kaga mutum ba zai saka mugun abu ba abun a ce don lokaci dole ne tabbutar kali misali ne a ce abun da ya kawo mutum yau za a shagala ganin da yawa an tafi hoto an fa kankance ba za a yi karatu ba to yau sai mutum ya ɗauka ba komai ya ajiye takardu takalminsa duk inda yake so ko to aka ga yanzu farawa na nan na sa'i ido ga yara yi ka kaga kana mura'a mutum ina mai gashi kai za ka ɗauka makana mura'a ta kallaki sai eh, a fatsar da wannan ma وقال Amara na هذا مبنى على فصلين أمرنا بكي هذا مبني على فصلين أن تلزم نفسك المراقبة لله وأن يكون العلم على ظاهرك قائما لما رموا وانا ما يصورون الله كنا وانا هركاتا متقورون الله تقولون دنيا amruna haza mabaniyun an gino shi ne akan fasali guda biyu in abun aka kiyaye wannan fasali guda biyu za a sha na farko dai yadda ake so da dama shi kuma yi ji tsoron Allah ga wancan ya ji tsoron Allah ya kuka fashewa ga wancan ya yi kamar mu ya za ne ga hanya ku dinga tuna mana da an ce ya za mu ce a ba shi nan bura a tulkali shi ya za a yi mu tashi daga wannan dogon bacci ga shi nan an rafiya ya kuma shi ke nan Allah ta'ala da kasa da shi ba bayanan kafa shi ma gwani ne wannan tambayar مبني على الفصلين نحن أن تلزم نفسك المراقبة ka tursasa wa ranka kiyayar Allah al-murad amatulillah da kullum duk inda zaka motsa ka wajen ya wa ranka ka zai ka zai kace ce din don ta fi zuciya matsala wa an yakuna al-ilmu ala zahirika ilimin Allah ya zama a bayan ka ko ina ga ilimin Allah tsaye a kanka ga ranka kuma tana kallon Allah ga kuma ilimin Allah na lulluɓe da kai to ya baya kewaye ka kewayewa kaɗai ya shiga har cikin zuciyarka ya kewaye ka ya shiga har zuciyarka ba shi ainihin da ilimin Allah to kana kallon Allah na kana kallon kuma ilimin sana kewaye da kai وقال إبراهيم الخواص إبراهيم الخواص ليس المراقبة خلوص السر والعلانية لله عز وجل وقيل أفضل ما يلزم الإنسان نفسه في هذه الطريقة المحاسبة والمراقبة وسياسة عمله بالعلم kai manyan abubuwa ita dai muraƙaba tsarkake shi ne shi ne muraƙaba da mutum zai iya tsarkake mai yi ta gaba yin da ka kalla kafa da ka ɗauko za ta yi magana sai ta yau kanka wuri da ka sa hannu za ka taɓa zai ta yau kanka wuri da zarar kafa ka za ta je ka shiga za ta yi ma za yi ma buki za ta mata buki ba ma a zuci ba to shi ne ainihin mutum ya tsarkake sirrinsa to wal alaniya da bayyana ma lillahi a domin Allah sirri ya tsarkaku an tsarkake shi ainihin domin Allah bayyane ma domin Allah wannan shine muraqaba tunda amalun min amali sirri wa qila afdalu ما يلزم ما يلزم الانسان نفسه في هذه الطريقه المحاسبه وسوس تقيقه في يجين ابو بوان متون زي توسا متون زي توسا ساوران الأمارة بالسوء التي تحب الراحة والدئة في هذه الطريقة المحاسبة eh kai wane mu kididdiga ka kididdiga aikin da kake awa ishirin da hudu kaga da safe da muka fara samu wata yar guntar kididdiga ce muka ce ana magana kaga kafin fara ko da hudu ka samu bayan azara ko da hudu ka samu wane kin ka lura na filar da aka yi da azara kafi yawa hmm? afi mutumi na ma da ije wajen alwala can da nan ya dawo muna neman da za shi dawa ya riga shi dawo to an tsaya an kirgara ko inda yi neman na fama da nawa to kaga wannan muhasaba ce tunda sai da na tambaye ka da Allah nawa kake da shi nawa ke ma ne arba'in ko kaga lokaci a ƙari ka lura rage kake da shi arba'in zai zama da kila raka guda tun da akwai wuta da yake kaga yanzu kana ga lokaci a fasaka da tun da azhar ta doke kaga yanzu ba abun da zai ke tsakanin ka da sallah azhar daga sallah azhar sallah azhar daga nan ka yi fa ka rushe sai dai za ka yi amfani da wani lokacin da yake maka saboda kana da wani wurdin ka wurdin ya ke ita ran ba ta saba ba ballantana ta dinga yi akan kaji sai da matsawa in kamar ce to kaga dai yau na fila da kai ba lokacin da ya dace ne ba da za a yi gobe ka dawo da ita inda ya dace to wannan kana wannan to shi wannan zai hana ka sakar ba a sallah ka dai ba a al'amuran ka na yau da gobe ba muraka muhasaba muhasaba kana da wani manufa kana sa ba ka gadi mai neman kuɗi in ya shirya ba na zan mallaki ka ba ga yadda yake kumba kumba sai ina zaton mutanen da suke neman kuɗi ba haka kawai suke cewa bari su tsara suna da har asusu ake sai da ina da asusu muna wasa ko ina da abun nan ina da manufa kawai dai abun da za a kai ta zubawa kai ta zubawa in yi cika kamata in ko amma ai ya kamata ce mutum ina da taki da abin da nake son mallaka ba wannan watan ina son da kawai kamata in samu daga nan ka dage ka ɗauko ka jefa ka ɗauko ka jefa ka ɗauko ka jefa ran da ka fasa ka kalla na ce kai kai kai kaga da na Allah nake yi ta ruwa ina ce to ko kayan buga misali ba mu ni dai ba ni da shi kawai sai dai ci da karfi aikin mu aiki na kara ne don haka na shi za ka ce gaskiya fa abin da ifi da mutum ya fi lizin ba muhasaba kirgawa diddikan abin da wata yake ko ta yaushe kuma ma da zai ma mutum ya san ayyukan bai dinga kirga su ko sa ko haka ɗan ciki ne ka fincina wa wani ka shi da ciki ba kayan ka ne ba kuma yaro misalin ya zo a sai kace bari a daɗa tsawa yaron nan saboda dangi saboda menene in ka tinki na ka ɗan bashi tsawon da kila ya ji daɗi kila za ka samu kamar wani da za shi. Wa muhasaba. Wal muraqaba to za ka ga ai daga bara yake da suna za ka bambance jiya da yau. Ba sun wuce ai. Jiya ta wuce, yau da ta wuce mun shiga wani abin na yanzu. to kaga abin da ake so a gano mana mu gano bara da bana bara waccan da bara kaga tana duk da ramadanan bara kaga za shi da kuma bara fa a ramadana na yi kaza na yi kaza na yi kaza baka manta ba wannan in kirgawa da yau tara ce da ta ba zai ba don Allah ake ba a kirga a'a a kirga ai saboda kai maganin ranka in ma kai munan karatu ne idan zaka ka zafin amma da so zafin ne kai abin gaboyi ina. ya yiwu in ya faskara ne to a zuwa ta wani asibiti tun da an yi ya gagara an yi ya gagara ni na fara na kafa ni na fara na kafa to ya ake yi ni fa na kafa yaya wani ka iya wani take kin iya المحاسبة أنا مراقبة مراقبة لا تسير مكام في دينك كيايا الله كويس أن الله نكيايا فا نتكلمك أي كذا كاي مراقبة فأنك تراه الأهم أن تراه وتقدره في قلبك إذا أجبت عن هذا قدر أنه يراك هكذا شيء إخلاص in shi yana kallon ka ka san yana kallon ka ciki da mai ga ba maganan ka gudu ba maganan ka ga babban mutum da ban ya zama sallaci sai ya zaga ya ya nuna ma shi ma ya zo ya san za ka nemo shi to kuma muna neme ne ne ne ina wane ina wane ina wane saboda har gobe in dai akwai wanda ka ce yana sama da hoto dole ya sauke wa yi wajibinsa. Hmm. aikin shaidan ne kuma ba mu taso ta bakin naka mun ga ana yi ba ko kaka da mun ga iyayenmu na yi da za mu kwatanta ko ba kuma da za mu fi sani mu na kasasu ne don yanzu wannan maganar kawai da ake yi to ba za ce mutum dole ne ke jinta ba amma dai ka duba ba fa yi sun da ka ji abun a tarari misalin mafi ne zai kama na shi me ya faru ne babba? ba yi. matsaloli kaza da ke nema yana bane ka da mai su kaza ina me kake duk ibada da kawa ban ka mai aina da kyau ka tambaye shi la Allah la kai ma haka da da uwa ba hmm? shi a can ka zai kai ka tambaye shi ai ka ka dinga ko bai saka ba kai ban ka tunda ka ga aida da nauyi ka yi da nauyi da nauyi kaga za ka dinga je a ka za ka dinga je a tsoki na kai mutum kirki ne nauyi ka ce wurin sai dai kai ta za ka da koyi koyi da mutanen kirki a ka bayan Allah da adalci a amma ka ce kai wani yadda ke yi to za ka iya ba akwai nauyi duk da an ka faɗi wa ɗalibin ka ka faɗi wa malamin abin da amma dai ɗalibi akwai haɗari. amma dai su ga ɗanka ɗanka ya ka za ka iya gaya mata amma eh, ɗalibin ka yau akwai nauyi ja ni ba da kazan yi koyi ba da annabi nake koyi shi ya su wa ba ka fahimce ni ba ƙarshe sai ka haɗa wallahi ba na nufin kai koyi da ni saboda ni mutumin jiki ne ba a'a na gane kai ma ba kai ka rafa mata ina za ka bi ai gobe ba za ka kara gaya wani ba gaskiya ne da annabi nake koyi amma ai kai yadda ni malamin ka ne to kuma tun da ni ne malamin ka ai ina ga ni ke baka ladabi ko ta aka turo ka ne iyayenka ba su gaya maka cewa wannan malamin ka kake koyi da shi zaman kansa ike shi baya koyi da malaminsa gaba ɗaya wannan karanta zuwa ta ai wannan wa zai fara ce kai koyi da ni annabi ne ba zai fara haka a'a an turo min kai mu koya maka abubuwa ce to kaga yadda ne kaza kai maka dinga kaga irin alwala ta ka dinga yana kaga irin na bi da nake ka dinga yana kaga yadda nake azumi ka dauki azumi kaga yadda ake kaza yadda ake haka yadda ɗalibin haka a ka'ida amma a yanzu ba ta faruwa sai dai ka ga ɗanka wal muraqaba amma shi ya gani yana to shi kenan sai ka ji daɗin yin magana da shi wa siyasata amalihi da la'akari shugabantar aikinsa bil ilmi siyasatu amalihi bil ilmi mana gudanar da aikace-aikacensa duk ta hanyar ilmi wala ya hillo lahu an ya fa'ala fi'ilan hatta ya alama hukumar lahifi to duk a amalin mutum ya lura da ilimi kallon da zai kalla na wajibi ne ko na sunna ne ko na mubahi ne ko na haram ne ko na makaruhi kaga haram makaruhi za ta yi kokari ka dakile su wajibi za ka yi so sunna za ka yi so mubahi sai kokari ka shiga don gudun kawun nan to in ta kama sai ka shiga to sai ka shiga da kyakkyawar niyya ka nemi manufan abun da za ka yi abun wasailu laha aqamul maqasid jin ta haka abun da zaka je shi ma ka tabbata shi a haka to da dai sauran siyasatul amali amalihi siyasatu amalihi bil ilmi وقال أبو حفص لأبي عثمان النيسابوري jalasta linnafi fakkun wa izallikallika wali nafsika wala ya gurrannaka ihtima'uhum alayka fa innahum yuraqibuna zahiraka a nan gaskiya a fili mai karantarwa ke ko kuma ba ko kuma da mai ba da tarbiyya ke eh, nan kam dumai da za a yi mutabadaru duk malami ne to idan ka zauna ga mutane idan ka zauna ka ba da rayuwar ka mutane rayuwar su zo za ka koya masu kaza za ka koya masu kaza to fa kun wa idan li kalbika ka zama kana wa'azi wa zuciyar ka san kai mata faɗa ta gyaru ta haito eh, ko wali nafsika ka zama kana wa'azi wa ranka kana sa mata burki mutane suka zo suka kewaye ka wala ya gurran da ka kuma alaika kada tattaruwansu a gare ka yi roƙi ka mm, mm. mutane sun taru a zanen kawa suna abu suna ta'ajjibin abin da kake yi to kada su roƙe ka la ya gurrannaka istima'uhum alayka mutane fa innahum yuraqibuna zahiraka suna kiyayan zahirin ka suna fili abin da kake shi suke kallo wala yuraqibu batinka to kai sai kai faman da tsare batininka ba na zahirin ba zahiri za ka tsare za ma su ka tsare to amma ba ɗinin ka ba mai siyasa wa arbabu tariki eh Yura ha hmm yuraqibu batinaka eh an da me kake nema mutane suna kallon zahirin kan ko ka kake kwari ka gyara ba hmm? da tsarkon soya ya so ka gyara shi da an yi kaza wani ma kai sa a yi suna ta kai da an yi kaza sai gani kaza za ka gyara to ba ɗinin ka ba gyara ba Allah nake duba ba kuma me kake nufi ba ma wanda ya sani balle eh Hmm. a zahiri dai haka yi eh, na kwarai ne ku kanato haka ma Allah ce tsaya iya nan ko ma zai haka ka eh wancan wannan ba misali mutane iya kace wancan haka ta gida ma kan wannan abin da to amma ai ka ga mutane za su taimake ka su gyara maka ko kai ka gyara saboda su ya kaga duk gyaran da za ka yi saboda mutane ko ganin mutane kada ka ji kunya kada ka yi wane ne kada ka nuna zagwanci to ya zahiri ne ya kasansa zahiri don ka sake na zahirin za ka yi ta gyarawa kan zuci kuma fa mai zai taimake ka kai saboda Allah to zan sai kasan Allah na kallon ka gani Allah shi ya binne ke kallo ne kai ke kallo kada ka gyara ne ka kenan don kai sa'a ya dace da zahirin ka kaga mutum ya samu eh kuna ka kwadde na amsani ya fita ku to zahirka wallahu na ka. wa arbabu tariqi su ma'abota wannan hanya ta bautar Allah mujmi'una sun haɗu ala anna muraqabatallahi ta'ala fil khawatir kiyayar Allah a sake-sake cikin sake-sake sababin lihibziha kaga dalilin kare ta ne tun da ka san kana kallon tunani ya san maka yi sai ka Allah na kallo ko sai ka tuna Allah na kallo ai wace wace ka ko wannan yi na mugunta ne kila kana zuwa sai ka tuna Allah na kallo dan za ka face shi wannan ka ɗauko su yi za ka yi amfani da shi ka bai da amfani tun sai ka sake shi to an gaske ya Allah ya ma amfani ya shi misalin kada a ce ma kana sallah kana shirin ka samu ka suta zai ka samu wani ka kwanta ba ko ku kaɗai ne ba nan za ku suta zai ku je ku kwanta mutum na shiga ɗaki da iyar bari da ya ɗan mota malan shi kenan daga ga mai mota ban yi je kwanta motan shi shuru wanda zai zo ija mutane tarawihi irin masu raba din nan ita shi ba zai je ya huta ba zai dan huta ya kwanta a mota ba zai bi wani sallah sai ka ga wani abu ne an samu na kafa na farko mutakabbiri ne na biyu eh, sannan ka gana kafashe ne ya kan kaɗai ya samu to sannan kuma sai a ji da ainihin sauki da ainihin sauki kana ta hidindimu da yawa ai kana ta hidindimu wanda kana shiga wuce kara kana shiga da ɗan jingina kana jingina shi kenan ka waye gari ka fara ka shiga cikin su ba ka wahala to hmm, subhanallah ne ga yawa da yumar masu ma abota hanya ta akwai karkar amma ma abota tsoron Allah kada ai littafin abin da ke magana tsoron Allah su ne arbabu tsari ma'ana hanya arbabu soloki kila ya kamata yake ce sai ka maka ɗariƙa saboda kai ka san ɗariƙa da wata siffa mara kyau to ba wacce an ce ba yanzu ba ka gaba sai ka ga ai eh, misalin suwa ka ga masu shara a masallacin nan kaga arbabu shara duk wani abu da zaka maka masu matsala suna jin ka ne kaza hankalin suna kai kaza hankalin suna kai cikin kaga arbabu shara da ban rashi da lalacewa kinasati hmm? kaga arbabu kaga shara in ka lura su waye kuma hmm? Yanzu ba? abu abu taku nan na ga yayi kadan amma a fashi haka ne. wanke bayi ga wani group suke da su su kare suke shiga kansu hankalin su na can duk da za a yi su samu da zai wanke to haka wanda za ke son dako bai dako bai daga an haƙan waya kan wuta sai ba ƴan wuta ba masu haske Na haka ki sai ƴan lantarki ba to gama masu lantarki in ana shara ba ma ruwan shi da shara shi yi ba ta shara yake ba wutar shi ta zama ta tafiya can yana wani tabbas tabbas ne yake sawa haka kin yi hau shi kuma mai shara yana kallon ya zubo da ba ya ɓata wuri kaga zai biyo da mai cuna sai dan gudun na tsatsa an ana wani kankare kankare to bari ta gani shi ke shi ko to sai bi abin nan to arbamu to kaga wayannan sun wade kansu za su ji tsoron Allah su tsoron Allah ya ne hakan na mutane sun tattara sun watsar su dai yanzu suna so sai sun sadu da Allah ba ku saduwa da Allah na mutuwa ba su sadu da Allah da kyakkyawar kyawawan ayyuka kaga sun sun sun abin nan sun junan su daga inda duk suke magana kowa zai sa wani yana nan ana magana na wani sa da shi ka yi tsebo magana kana son ka fitar da magana shi ko yana kallon nahon da ke ta faɗi a nan to saboda kanan kowa da abin da ya arbabu kaza arbabu kaza ɗaya ɗaya ne masu tara To kuma abin so ne ka duk duka shi ne? Ah, anna muraqabatullahi ta'ala fil khawatir sababun li hibbiha hibzil khawatir kaga yana tunanin maganarsa a cikin addu'a wadda fi fi harakatin zawahiri a harkokin bayyane kamar raƙaba Allah fi sirrihi wanda ya tsare Allah a hafizahu Allah fi harakati la hmm, sirri fi sirrihi wa alaniyati eh, wannan babban sirri ne cewar eh, faman raƙaba laha duk mutumin da kiyaye Allah a koyi sai kaga duk inda kito Allah na gani na abu da nake Allah na kallon kayan da nasa riya nake ko ne, Allah na kallon maganganun da nake ina so ne in burge ko ina so ne in fito da gaskiya ta bayyana to Allah na kan na kallon Allah to sai kaga hafizahullahu fi harakati Allah ya tsare masa kunga kungansa harkokinsa ya shiga nan ya aikata wannan ime eh sai ka ga yana samun dam daga Allah Ke sirrihi ko alaniyati wal muradu abu awal muraqabatu hiya ta'abbudu bismihi ar-raqib ba ina da sunan ar-raqib ba bautatawa Allah da sunansa shi bautatawa ma na yi wa Allah Aa da sunansa Allah mai kiyayewa mai sa ido ina ce mai kiwon ma haka mai sa ido a komai ina sa ido ga mai kake arrajo alhafizu ma kaga shi ma haka ina babin muraqaba daga wajen muraqaba musayibina bayan bayan al-arraqibu ko rafa al-hafiz ya abu ba zai same ka ba sai ya fa shi ke tsare ka Ki tsare ka daga halaka ko ya tsare ka a wurin shirya ai ka ga ba don alhafizu ba da baka shiga wannan ba yanzu wasu suka nan sun ka su ma tafi hutu murna suka sun ka hutu sun da zaka kai nan wani ina nan ba mu kaɗai ba ana ga masallatai yanzu da masu yi hutu Ya dai lokacin da nake yawace wace. na san idan sallah ta zo kafin kwana bakwai har cewa ake ta an bada da hutun sallah yanzu an daina yi ko ko ya ne zango lawai ina eh? hutun karatu duk majalisa sun ba da hutu eh, eh an so to ai wannan sun canza cewar majalisa to ai kyanta ce kwani tafsiri yanzu da tsakanin sun da dai ba a tafi tarawihi ba ga shin ta ayi karatu yi tafsiri da yamma da daddare kuma a dawo a ɗora karatun kwaɗan kaɗan ne a fincin amma sani na ana ba da hutu ya ga kwana bakwai kwana wani ma da kwana kaza to zan je wuri kaza amma daga da mai hutu ba ta kawai sai bayan sallan Allah ta yi bayan sallan sannan ita kuma bayan sallan a ɗauki kujen kwana bakwai kuma illa masha Allah da irin wannan hoto hafizu sai ya tsare mutane sai ku ta kan kona ku ya aka fi hoto an tafi hoto je mu huta mu je mu huta to amma ai sallah akwai goron sallah akwai goron sallah maimakon mu je anguwa kaza mu yi wa'azi saboda wata rana eh, abin ya yi ko shaɗin ya hana maka zuwa ko ka je ma shaɗin ya sarƙa wani abu a cikin wazin to a yanzu mu ɗauki wani in bai gamu ba sai mu aje shi sai wata sallar ta aka ganin alhafizu mai wannan aiki Allah ne ya tsare da aka yi kuma abin ya samu karɓuwa Allah to sauran wurare ma Allah ya kawo yadda za a tsare su al'alimu wannan duka bautatawa Allah da su don arrakibu alhafizu al'alimu as-sami'u al-basiru to wanda ya gama wannan ayyaha da uku ake faɗi hudu na ke faɗi wani littafi ne na gani da na tsaya na tantance su a tantance su shine na rike su dan ga ina kawo asabi muddin kana kula da Allah na jin ka ba kai karya albasiru in kana bauta Allah da wannan suna basiru kana jin Allah da ka ba kai sa in ce ka ba mata ka yanke ba ba zai yi sata ba zai ɗaukan kayan wani tun da basiru na ganin sa in sai al'alibu dukan kawo buga misalai da dama sai mutum ke bari ba ta fi cira ne abun shi ko ya irin talakawa yi legas in an je legas a ce ba kun kuwa da kuwa can mutum ya ci karensa a can ba babbaka masu yan kuɗi da boko boko ce kasan waje ya fi yanci domin tafi hutu na farko na amerika ko ingiltar ko faransa musamman ma dai faransa to cin yin je zai shekara ya san to ya mata al'alimu na nan in ka tsaya karamin abu kusa kusa nan masallaci mutum ya nezo in ya fita sai ya zama wani abu kaga ba a samu murataban al'alimu Allah nan cikin masallaci shine Allah kan titi sannan shi ta ce shi ne Allah in kai kwana ka shiga gidan ku shi ne dai Allah yadda ka tsare shi a cikin masallaci yadda ka tsare shi a makaranta to ka tsare shi a gida ma yadda lokacin karatu ake kokari a tsare Allah a fara hijabi a tsare a yi menene a ɗanyi kaza a ɗanyi kaza to idan aka samu hutu ai Allah na na shi bai je hutu ba wani muka je hutu to kaga ya ce a ce ai masa irin wani bi a lokacin nan dama training kai saboda wancan lokacin to yanzu ka zo filin aiki idan an gama zaka da filin training za ka samu ƙarin kuma wasu da baka sani ba sai yasa kaga ake tamba littafi duk da littafi in an yi shi in an sace ana da samu karuwa in an sace ana da amma ba kaman a ce wannan wani ne daban amma ka lura da kuma farashin shi da cikin karatun to kaga guda uku kenan to wa'annan kaga guda uku akwai wanda nake na kan kawo a can wanda na ga alfadiyo to da kada ka ga ka gagara in ka isa kaza ka isa ba ba kai ne ne ta ya alfadiyo na nan Allah yanzu in mai da kai kai ba kowa ba a zare wani abu ko kuma sai abu ma ya mutu kawai kana lafiyanka ina fatsaye kawai malam na ne lau kafa in tashi ta gagara tashi kaga alƙalin so Allah ya sa da dai lokacin muna magana ya bada hausa ne da wasa ne ake ta magana ina abu nan guda inda maurin cika baki ne haka ba yi amma wannan kuwa san ko da ana cika baki ta kai ne tare da jikokinka ƴaƴan ka kuke magana a haka ana ba za ku iya ba na shi na yi ninkin na ku hawa ba wani kafi mu ba a haka ba to haka fa muna haka kawai ma nan na wani gari kawai gari haka yake ta gudu ina wurwur wurwur da kai sai na zauna sai na ta kwana kwana ke sai na kwanta na ga saman mata na kwana kwana sai na kifa ido na na daina ganin kawai to amma dai na samu kamar awa kila awoyi dai na san wani dana wajen kusan goma da wani abu wajen karfe ɗayan Allah ya ni lafiya karfe ɗayan da dare ciwo na na san yayin da ke na san yayin da na warke karfe ɗayan na bude ido tun da dace na kori wannan na kori wannan na kori wannan na kori wannan tambace bacci ya na ta yi wani ina tafiya da gudu ya yi haka rawa wajen kwanta sai na buɗe ido kuwa ni na zama ka ya tashi sai na gana zauna sai na gabun da sauki na miƙe tsaye na gana taka ƙafa na taka na yi haka kashe yaro da kallon na na Allah ba za ka tashi za ka tashi ce gaskiya ne kaga alƙadiru da ƙara kwana ne da shi kenan to ta ku ayya dace ta yin tanadi kafin wancan sun yi to alƙadiru nan zai sa sa ka ƙaryo to nan sai aka ƙara mana da wayi arraqibu eh, to alhafizu da rakibu kaga sun zama biyar anan amma wancan din yana na alƙadiru a ɗauko shi a cewa sunayen Allah za su tarbiyyantar da duniyar nan. Ƙur'ani Allah na da kayan tarbiyya wa'annan sun isa su gyara mutum ya zama waliyin Allah. Ya ga tsintuwa ba zai ɗauka ba. Ai ga tarbiyyar nan aka samu aka shekara biyu aka ce tur zamanin Umar ne ko wani ɗan ne alkali ya zauna aka naɗa alkali zuwa jiha guda alkalin bai samu rikici ba sai haɗa kaya yi gida sai zo gida ka ci mai kawo ka kafaro jama'a can in eh, ka za a ce tun da na jima ban taɓa samun kwakwar da sai yanzu mai wannan wannan kyas ne zai kai yaushe za ka sha wahala eh, yi wa wani faɗa yanzu da magana fa daga magana ka san ta rage ta zama faɗa a cikin da igalar da da sagiyu zo da littafi zai karɓa ta yi littafi na aro ne ba ma na ke ne ba shi koyi dukkan zuma to dan ne za ka tauna da da garke ya abun nan fa sai dai na nuna musu kada zai fa kai na mai da gaskiya ba na ka ne wai ga lafiya gaskiya littafin ba na ka ne ba dai kamata ya ma karatu ba ya kunsu ne da yasa aka yi masa karatun din ka ga da a ce a lokacin nan kana kallon wanne ne a cikin zai aiki a nan arragibu wanda Allah na kallo kag eh basiru basiru ma ina yana kallon ku kai wannan abun hmm? amin al'alimu shi ma zai aiki Allah na san da ku in abun arziki kuke Allah gane kuma abun tsiya kuke yi Allah ya gan ku kowa Allah zai ba shi sakamakon tun da gayya kai yi shi kuma ya zo yi da gayya to haka to wa'annan suna za su tarbiyyantar da mutane ya kasance ba za a samu kula tsakanin ba sai ka bashi ba tun da Allah ya gani misalin in cutar ka yi ya yi ma bakin ciki ya faɗo abin da zai yau ba ba shi ne sai ka bashi da Allah ba amma dai Allah ya gani saboda ba littafin ka ba za maka rasu ba ba da gangan kai ba ka manto shi ne a gida tunda har ya zo ya yi layi shi ne na dafu ya zo ya je na ɗaya a layi sannan kuma ya zama ba bai da niyan karatu sai kuma ka yi masa haka ne ko saboda mene ne ko saboda su Allah na jini alimu dai kenan nan alimu zai yi don dole irin wani abu ma a shigar da su a ko'ina zaman mu nan fa me zai sa zaman mu nan ya jawo a hada ba za a hada duka ba arraƙibu na da shi ya sa ka baro gida in ba ka zo ba ba kana tsaron wani ne a cikin mun nan ba Allah kake tsoro arraqibu hafizu na ciki al'alimu yana ciki as-sami'u yana ciki sai dai ba kai kake karantawa ba wannan ya shafe ni ni kadai basiru ka daina gani wanda ya sa ba ka yi wasa ba ba za ka yi ne don wani abu ba kaga dole wannan sunaye guda biyar za su mai ka bawan Allah za su mai da ke bawan Allah za su mai ka waliyin Allah da ake magana kaga dai karya ba ta zuwa da ba gulma ba ta zuwa da ka a ce maka har ka kasa kunne jinka ka yi kutsewa wayan wani ka shiga ciki ka gina yake ba shi ne ake cewa ba idan ka ji maganan duk wanda ya saurari magana, wanda bai so ji maganansa to za a toshe kunnansa da dalmar ta gobe kiyama dan abin da muka ɗauka makoci da makoci ko mace da kishiyarta ana ma haka idan kuka kama haya a wuri wani na nan ɗakin ya kasa kunne ya me kuke yi ko yana kasa kunne me kuke cewa me kuke aikatawa to idan ya ji muku wata magana da ba ku so ji gobe kiyama ana tashi to za a toshe kunnensa da dalma Wasan ku dalma ba ta nan cewa sai da wuta Sabun da zai yi kama da shi a ruwan sanyi cikin kayan nan da ake abun da an kasa sa su dinga karka ciki rata ta ta ta ta na yar kofa kofa rata ta ta ta ta kofa kofa an haɗa a yi abu na in yi sako sako a bacin don ɓarawa ya cika sosai Hmm? ba yana toshe ƙofofi ba kaga ai ya fi sauƙi yanzu wanda muke gani ana toshe ƙofofi da dalma wannan kunnen ma ai masa haka to karan da ke ciki kuma ai akwai zafi ko babu zafi saukansa suke akwai ruwan aka sallama cikin kunnen in aka sallama hmm? wanda aka saba wanke masa kunne shi zai baka labari Hmm. ai akwai manufa ai na malamalu bin ya ci ba dole gwamnatin duniya duk inda take dole akwai istikhbar kuma masu amana wannan wajibi ne a samu wasu, duk da zai wasu na ganin kyamma ba, kaga imam ahmad ya ƙi yin aikin ne wannan shi ko ba fansa ne aikin da yake kenan ban amintaccen gwamnati ne don aka rubuta rahoto aka ba shi abin da sai yadda shi an ce wasa ina abin da aka sake wani hayar da to me yasa za ka je na ga makirci ka zalunci ne a ciki aka kore shi ko ma ne ki a kore shi to amma a labarai dole ba zai yi ko gwamnati ta tafi sai da kana sanar su yanzu ai ka ba ka mamaki wa'ancan suna kallon duk abin da ke mun kawo mutum da suke yi tun da tsawo da tabbata wani cika an gaya muku mai zafi a yi ma ya kamata mutane ma wala wani gole ne ce to an gaya muku mai zafi a lokacin ce don ni ma ban samu abin da tun lokacin ana cikin kurociya eh to mu dan sani a haka din wani zai dauki dan matakin da zai yi to ai addu'a ma du'a ya yi abin da wanda dai mu sani sai dai kuma ana jin tsoron in muka sani mu kallama shi kuma riski ne a gare shi a ce muku ga kaza kai ka zo ka faɗi a gaban jama'a ka jefa shi a riski idan aka gano shi ne, ana iya faka shi shi to ka daidai na ka kashe ɗan wanka duk ka dawo kai shiru ka faɗi maganan inda za ta yi amfani ta inda ko da ka yi su kusan baki ta fi ɓaci ta nan to baki ɗin ba shi ɗin sai da ita na ta a mirgina ta yana a mirgina ta nan har a gaji a tafi a bata na kuye tunda su kanan kansu suna bukatan ainihin abin nan taimako taimakon da suke bukata ba kuɗi zan a ba su a rufe abin da suka faɗi kada a ji labari daga gare su ne saboda mutane sun iya bin diddiki a ɗauki wannan a ɗauki wancan a ɗauki wannan wata rana sai a gano kan ka kai wani labari wanda kuma abun gaskiya in ba a ji ba ina iya zama haɗari. wannan dole ne ana cewa wurin istikhbar al istikhbar ai kaga dole annabi ya sanya masu fita su gano in za a je gari kaza kafin a je a gano wasu sun je sun gano gari an san me ake ciki waye da waye ake ciki hatta a ciki ma ana kallo sai ka ga lokaci an danki eh, security na gaske munan ba gwamnati ne da gwamnati ba mu zo na kuri ne kawai ba wani abu don mun gwamnati na romu da shi amma wancan a ce na gwamnati ne a ce ga wannan tsallakin asirin ƙasa kaza ne a cikin ku to fa ƙashi ake su su san irin hukuncin da suke masu amma fa bai jin taraji faman akala hazihi wanda zai fahimci wa'annan abubuwa al-asma'a hadhihi al-asma'a guda nawa a faɗe su zai leka mace ya leka ya leka ya leka nan fara ya leka ai dama abin da ke so in kama kuma na kama yan kace kawai ne eh, wato ya kalle ne ma kada ya karo da ya ke kallo na sai da ya tabbatar da ya gani to duk wacce za yanzu a hana da na ba sa hana su ana so ka rike sanar da ka kaga misalin kana zan da ya yara yi musu kawai yara za ka musu wa'azi daidai irin abin da su iya fahimta za ka iya buɗa su a wurin wanda za ka buɗa za ka iya barin su domin yaro ya samu shirya ta nan ya fi shirya da duka sun hmm? haika ake su a ba yara tarbiyya kaka su san Allah su ji tsoron Allah a sanar da su girman Allah kaga idan suka kama da kansu za ka ga ana rige rige da shi ba maganan dukan shi za a yi ba ba maganan za a ce eh, za a sai masa kayan zaki ba ko kayan daɗi ba maganan duka wayannan misalin babbar tarbiyya a sai kun son nuna wa yara tsoron Allah hmm. sai eh, kaga wannan ba da kyau kaga ai shirka ne shirka ne wannan dole a nuna masa Allah kaga Allah da iko yake Allah ke kaza an kaga bishiya wata bishiya ka ce ka zo yadda Allah ya kashe wannan bishiya ita ma fa tana da rai kaman ka idan an yi mutuwa gashi Allah ya kashe wannan gashi Allah shi ke gudanarwa ruwan sama ya bace gashi nan Allah yana ruwan sama kalli wannan yanzu inda za a biya za mu iya biyan a yi mana wannan ruwan mu biya iyakacin area mai mana wannan ruwan da ne kan hankalinsa da zai zo ya kama ce kai wannan Allah yana ya kace ya da yawa ya tsansa sai kama ce ce to Allah ne yake maka shi ka yi saba wa Allah daga domin to ka ta godiyan ga Allah kai so ko Allah laifin ka ya tsaya girma ya tsaya a haka kayan da zaka wa a ce iyaye na irin wannan wazi malamai na irin wannan wasu duk wata munasaba da ta auku kalin harka da Allah to ya gane da kansa ya ji da kansa ya fi ya gane da duka idan baka je makaranta ba sai na lallafa ka sai a fara abin da sai a fara wani ya gane kaza wani ya gane kaza wani ya gane kaza ka masa misali irin wayannan har ya gane ya zama baya fashi to shi ne ya fi kace masa dodo ko kuma in kai kaza za a iya baka kaza amma kai ka san ya sai an bi masa hanyoyi da yawa kila in kai sa'a ta hanyar da ka sai masa kaza din ka zaya warware ko abin da ake so ya ji an ma karatun na da daɗi daga nan zai ware kayan shi amma wa'innan suna ne za su yi maka amfani da yawa kada in je in ɓoye to Allah kuma ba ina za ka ɓoye wa Allah amma ka haɗa masa wannan kana son ya gane abin ya za ka je ka bude Allah kana ɗakin ba mu muka gina shi ba a cikin kayan Allah ma gina shi ya ba bayi ya san sa bayi yanzu ka shiga bayi ka je kana jin waya kana kallon abu waya a kana shafin ba shi ana jin ka kana magana a bayi har umma man ka tare suna ce yaro nan ya samu gamu fito daga bayi fito daga bayin. kai kana tsoron ka fito kaya ma duka sai ta kuma tana fata ɗanta ya samu zautuwa jiya a bayan na ina magana malam a yi masa yi akwai aljanu tare da shi amma dai yanzu an riga an gane ba Kuma kuma kuma abin da yake haukan akwai aljanu danki lalatacce ne kuma dole ne ke sanar da shi Allah muraki dole ba a horar da shi akan ba, a horar da ita akan ba tana yi ta keta tana yi don akwai rashin sanin girman Allah shi ne rububiya ke aiki wa mai ike wata abudu ji makuta ha da bautata wa Allah da bukatun waɗannan sunaye duka sunayen Allah a yi haka suke wannan ne suka zama cikakku guda biyar shi ita zai ga mutane tarbiyya a kansu wancan shi kuma da guda guda hudu ne ya ɗauko yake to a hudu ga shi nan har wajen ɗari ne ba sun ma fi ɗari amma dai ko ɗarin nan mutum ya haddace da irin wannan haddace wannan kaga wanda ya haddace su sai shiga aljanna ai kaga zai gyaru ba haddan lafuzan ne ba al-malik wal qudus wal salam wal mu'min wal muhaymin wal aziz wal jabbar wal mutakabbir kaza ce wannan hadda ne masalul ba amil fara amma kaga alhafizu fa arraqibu yana fasaifi yanzu yana ana muraqaban kana mani hmm? daga alhafizu da arraqibu alhafizu sai wai kai sai sai ake faɗi a ɗauki su ne yana jin abun da ake yanzu wannan ya kama hannun wannan su koma lungu sun koma lungo ne kan mu ji abin da suke ba sun koma lungo ne ba ta su dame mu da surutu akwai wanda zai fita mu koma gefe da mu da mu daga nan ɗaki ne da ke bautan Allah kan mu da mu koma lungo lungon da kai su lungo ta su dame mutane amma da dama an shiga lungo ne ka aji abin da muke yi ka ko in ba su aji galibanin sa babun arziki ne ba kaga wa'annan rayayyun misalai za ku dinga buga wa yara rayayyun misalai za a dinga buga wa mata rayayyun misalai uba zai samu abu da zai karfi ‘ya'yansa da wa'annan sunaye da kun ce a sani sun zama uku sai al'alimu al'alimu yanzu a cikin nan ɗin ka bibiya za ka iya samun ba abu mamaki man ci akwai ba wani yanzu duk sun da zai kina kallon waya yana kallon kwallo da ake za ka ga ce ce Allah sarki kaga irin wannan an kama shi ka dauke shi. ce to yanzu ka gani ni ban gani amma kafin Allah ya gani kada ka zauna ka ga kamar abu bai yi ba sai je na goggoje kama sai na su kuna ana karatun da kana kallon wani abu to ka gani ta to ka gani yanzu Allah ya san ka na san eh, magana tana shiga mutanen wayan ka sai kada da ka je ka da wannan ba tsoratarwa ne ba tabbas za ka gani tun da ka taɓa Allah ka zo kana kuka mu yafe ma duk nan ba mu iya yafe maka waye isa yafe maka aiki a ɗakin Allah in kuka mun yafe aikinmu ne kenan mu ma muna roƙon Allah ya gafarta sama amma ka je ka nemi Allah gafara da gaske domin menene tabbas kana ganin maganar ka ba amma ka ganta tabbas sai dai in ya yafe ba to kuma wanda Allah ya yafe wa in ka je ka ba shi hakuri kana ta tuba ka baka san ya karɓa ko bai karɓa ba amma dai sharaɗi ka ke Allah ta'uda ila zambi sharaɗi ba za ka sake mantawa ba ka shigo ɗakin Allah da waya abu ba za ka sake mantawa ba Allah ya uda ila zambi kaga haka ya to kaga zai samu na su kaga wannan anan bai Allah as-sami'u al na sanar da kai idan yau wayan ka ka fara kara Allah ya sani in kin wancan sati mata yi in jiya mata yi bayan jiya mata yi a lokacin abin ya zanyo ainihin ka ce wane abun ka da gangan kake kuma ya gama da haka mun yaka da gida to da ba a ɓoye ne ba na ce ne ka kake bari mu ko an ce gari ce wani lokacin da aka faki shi na karɓe wayar na miƙa wa lauri su jefa bincike wayar sai ga mutane da ɗan daga kunne ya zo dan Allah a bashi wansa wancan ya zo dan Allah a bashi wansa wannan zo dan Allah yazo sai akwai dai wani babban abu alama tambaya kan shi sai dai kuma galiba ne ma'aikaci ba wannan hoto ma'aikaci ya san mutunci a wannan sa waya sa a kashe take ko tana ɗauka a kashe take amma wannan shi ba zai kashe ba kawai shigo da shi ƙararararara ƙararararara ya yi ɗaya ya yi biyu amma dai mun tsaya da shi a haka a yanzu dai koyi na da wayan mana da haka amma wancan cikin kan ike min haka izgilanci to Allah ya gani wanda sauran mutane ba za su iya magana ba ni ne zan yi magana tunda in sun yi magana karshen kamun ta kai su da kakan baki har ma a yi fada ni ne in aka bari laifin da ido ne ne da bi ni ne zan ce masa kakkafa ki ruwa ni zan ce masa to wani daga yau sai yau kakkafa ki shigo a cikin karatu ma ni ba ni kaɗi ne malami ba ni ne malamin ka ba na gode fita to na rubuta maka ka ƙi fita kafin ƙarshe hukuma zan haɗa ka da boko eh, tabaha hasalat lahul muraqaba kin je mutum ya samu hudu biyar din nan bayan muraqaba ta samu ina ya hada su duka Allahu alam wannan shine karshen babi yanzu roƙo za a yi ko ba a shiga cikin wannan <laughs> Iya, alhamdulillah ala kulli hali. eh amma ai kai kaɗai ne ɗauki ra'ayin ka kai kaɗai ga hmm? kai da ma komai sai ka yi magana kuma sannan kana ganin ko ka bi shi ba za ka iya ba za ka iya sa da shi ba ya da biyu a ƙara kai ka bi ka bi tsoron ne ni ba mai bina Eh? samu na ka goyi baya na yanzu ma nema ke bai da ma littafin ku a ina da littafi ba ka nare da ta saba da aka cikin ne ba littafi hmm? akwai ni na bukatun kunya gare su a wani kaɗai ne ba kuma masu goyon ba ta kunya gare su sun yi kunya ne yanzu ba za su iya magana ba tun da dai mutane suna son a zai a kan ni ma na bi na nawa wani alaji alaji bature alaji ba bature kana son a tashi kada ba ka nan yawwa ta ganawa ire-ire nawa a wanda na naku ba komai amma da za mu yi magana mu tsaya mu kai kai kure sai mun bi ta kanku a yawa fa Sun daga can na duwa na ce kai ni ko ina son babin nan wato babin yana da muhimmanci abin da ke cikinsa duk abin da za ka aikata ya kamata ka yi shi ka yi muhasaba kabal al'amali da muhasaba ba ta me kake kenan to dole ka yi muhasaba kafin nan dole ka duwo sai ba karatun da ji ba ka bashar na tsaya amma dai in za ka noma ka za ka yi muhasaba kabla al'amali a'a E ku ire-iren ku ne kun ji yawa almajirai za ka buɗe makaranta ko kai a ne ko kai kana son ka buɗe wata makaranta da ya kamata ka yi muhasaba kabalar amali da daman aikin mu kawai mu zai ka ya kamata mu buɗe makaranta yanzu a buga fam kai baji a rubuta me yake dokokin makaranta a nemo syllabus a nemo wane ne mu zana kai sai mu fara karatu kaga ya kamata ka yi muhasaba kabalar amali wannan ya sa mafi yawancin ayyukanmu babu manufa ba a cin nasara sannan duk in an yi aikin sai a yi ba, cikin ƙa'idar wanne aka karya dole a yi haka ba ba da kamali kaga duk in ka buɗe wa kasan an shekara ya dace ka zauna ka ƙididdigi tun farawan ka zuwa cikin ka tsaya ka ƙididdiga ka bibiya ka bibiya kada kina ka samu na ƙasa ina ka samu daidai shin an ci kafa kwalliya ko za ta iya biyan kuɗin sabulun abin da ake yi kuɗin da ka kakkashe ka kakkashe ka kakkashe za su iya fita ko da ba su fita kuɗin Ba an samu abin da ake nema na faɗakar da mutane kuma akwai aikin da ake ba a nema riba to amma yaya amma dai duk aiki kana son ya ɗore to in zai ɗore dole ka tsara masa yadda zai dinga fata sannan a samu bada awali sannan a zuwa tsora in ka gaba zai yiwu ba to ka bari kada ka shiga ciki lokaci bai yi ba ka bari sai ka samu kayan aiki sai ka samu abokan aiki sai ka samu menene amma dai yanzu haka za a bashi sai a je a dawo da wannan niyyar mutum yana so ya abu to dole ka duba ka ga kuma wanne irin aiki da za ta ya dace ta muhammad muhasaba ko aure za ka nema kamar ka yi muhasaba kabala Eh, to mai aiki da kasuwanci da ka kai mu mu'asaba kafin ka shiga aikin da kada ka je karin jaya ta kai kaza za a samu kaza irin zancen banki da ko da banki za ka da za ka yi muhasaba kafin ka kare su da zaiwa za ka kama ta misu wanda yan kasuwa nan zane bakwai ya riga ya ce yanzu goyon ba ya zai hmm? to in ka za ka yi muhasaba kafin ka tsaya ka yi muhasaba za ka iya cin rima kana da wanda za ka saya ka ci rima kana da wani ne da za ka yi? kana da wanda zai tsaya maka ya samo maka aikin don wani aiki na bukatan taimako kana da kaza kana da kaza kana da wayon kaza za ka iya tsallakewa kaza ka wa sai ka samu kaza ta ina za ka bi ka tashi Kuna in kai ka ci ka sake zuwa ka dan me yake fadda kai kaza ne yake fadda ni kaza ne yake ba za ka ce ni kawai haka kawai a ce maka an bude mutum shafa an zuwa da dubu ɗari uku a ƙasa sauran dubu cikin ina kuɗi to la ni ma ban san yadda kai ba ana saya ana sayarwa ina saya ina sayarwa duk kudin ana tabbas da suka kare wannan kaga eh, tuntuni wanda ya bace kuɗin ya fi ganganci ko shi ne karɓa hmm? an bace ɗari uku amma bayan shekara ɗaya aka da dubu talatin goma guda uku ya aka yi ba bayani da hmm? hmm? ya ba shi ya fi gargaji wani babban gowon sa wa kaza ya ba shi ƙarshen da ya haɗo ka da mahaɗo maso wani zai haɗo ka da mamanku da yaro na ina da yawon banza na sana'a ta yi kaza ta shi ne ka ɗauki sana'a jari ta fashi ta ki ba shi in kana da dubara ka ce to ma ga shi ba shi in suka kare ce to tambaye shi sun kare kin me wayo ne kuma kafin su kare din zai zo ina ta kaya mata kaga an yi kaza abu ma ba riba abu ma menene menene abu ma wane ne kaddara ce daga Allah kun kaddara kaza daga Allah iya ma mai ta da kaza ki ba shi kai baka imani da kaddara da kaddara ba yahudi kawai amma inda ka bashi ɗari uku malam ba su fita ba za sai ka duka shi a hannun jami'ai ki ce ku ɗan matsa shi tsohon da kuɗi ba ya ci duka ya ci cizon sauro ya ci wane ne ya wane ne da sauransu ina ka je ka kai masa kuɗi ku kuma ka ka ƙi zuwa yi ta wajen yana kiran ka kafa shi. Hmm. a zame su yi na mutane to zai fara to tun da an yana ne ilimi a sai da flotinsa na gado a ba shi jajari sai ku yi jawala amma je ya yi sallah ya yi wane ne ka zo ka zauna a shago ba za a biya ka ba aikin ka ka ga yadda ake taimakon ka zai da ma za ka iya biyan kuɗi ka zo ka zauna nawa zan biya ka zan zauna wata shida a rumfa ka zan biya ka kaza a nono na mai kan maka aiki kyauta yadda ake rubuta yadda ake cire farashi da yadda ake saiwa a aike ka ai mai taimakon ka aka yi a ƙarshen ta ka yi ga yana kwashe mutane ƙarshen ka bawo shi ne mai tausayi zai cewa zan dinga ba ka kuɗin abinci karkata hakan ma ka aje na bar ma zauna kawai ya kace ka kula masa da dukiyarsa to yanzu nan ba zai kai wata shi kan bai koma yake ce kana nema wani kafan banza dukiyar ina kwanci a banza yanzu ma ya masa yake tafiya sai ko mu zauna a haka an tsaya Ala jariru me yace? Me haɗa ka da jariru? Yanzu yanzu ka zo ka ala jariru kala ala e na haɗa Lamarin mu wannan bautan Allah. Da babin muraƙaba ake magana. muraƙaban kulawa da Allah tsoron Allah hanya ta samun tarbiyya yin ladabi wa Allah kace wannan lamarin na tabu an gina shi ne kan kashe biyu kashe na farko ka tursasa wa ranka muraqabatul lillahi ran an ma nafsaka ran ne zaka matsa mata kullum ka rabu da Allah sannan na biyu an ya kona ilmu ala zahirika ka'iman ilmi ya zama bayan ka sanin Allah yana kanka duk abin da kake kula yana kallon ki da bake ma komai ba to an ka in kai wannan to babu shakka za ka yi nesa da duniya za ka samu tsira kuma wurin Allah Allah ya fito الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم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 ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين